mutum da mutum da lawan ne shi ne amma wannan tunanin ya zai mutane suke gefen marketing a ce lokaci guda ɗauke su abin su production gaskiya ba za su iya juriyawa ba na jin ba su iya to wa'annan su ne suka da kusa da dadi to wallahi kai ma idan ba da lawan ba da barka fitowa barka da fitowa ya mutum da mutum sai Allah mutum da mutum sai Allah ha mutum da mutum sai Allah lawal na albarkanka a sare ba dan ba dan ba ranka ya dade ai da sai in ce ina ma kai ne manaja to kai ni wai wato kai dai ba za ka daina ba in ko kai ba za ka daina ba to ko ni ma ba zan daina ba ai ta abin da aka saba eh, Allah ya saka eh, alheri kai Allah ya saka da Allah ya san mai ba waye ya san ka bai murna ba wane ne ya san ka bai farin ciki ba hannunka ko da yaushe a buɗe ki aljihunka a wangale ki baka bakin cikin bamu don haka ba za mu bakin cikin ko da ka ba <laughs> ba dan ba dan ba ai da sai in ce ina ma kai ne manajan kamfanin nan ai yanzu ma kusan kamar haka din kusan da ni da shi din ai ba bambanci ni da ali kai na yalla bai ai da arziki a garin wasu yallaɓe ai ƙari a garinka ga me bamu kamar ya ban gane ba yallaɓe ai ba za ka gane ba sai nan gaba kaɗan za ka gane nan gaba kaɗan za ka gane yallaɓe Allah bai cikin mahaifa Allah ya haka da ne yallaɓe shiga mota in buɗe ma ka fita yawwa na lafiya matan garinmu suna da kyau sun iya wanka amma kashi sai dai muna tsoron rashin cika alkawarinsu samarin garinmu sun iya wanka ga daɗa ɗan karamu ga iya soyayya sai dai kuma ba wuya sun juya maka in dai zato kike to ki daina wannan zuciyar ba za ta yi miki haka ba kai taka ba za ta yi haka ba amma kake tunanin na wasu zai haka tsoro da fargaba shi yake sa nake tunanin haka za ta iya faruwa idan ku haka ne ni ya kamata na fi jin saboda mucin babu matsala mu bawa lokaci ne zai tabbatar mana abin da muke tsammani kai mijinta kuma ta yarda da kai wannan ma kadai ya isa ta mallaka maka abin da kake ni na san cewa ba ta da isasshen kuɗin da muke bukata sai dai ta je gurin mahaifinta ta karɓo to amma kuma me za ta gaya miki kwarai kwa domin mahaifinta ya yarda da ita kuma zai iya bata fiye da abin da take bukata amma ina ga idan kana ganin za ka yi rike amana waɗannan kuɗin kawai ka karɓo su mu ci gaba da harka idan kuma kana ganin akwai matsala to kurin ka bar su in so sai a ce ma kawai gaba daya sun fasa sai da kamfanin su wato kana tunanin cewa za ta ɗauki wannan kuɗin ta bani na cancanta ta bani wannan kuɗin wani halacci ne mata kai ko kai mata halacci domin kai kake aurenta da in ba dan kai ba da wani dan iska ne mijinta <laughs> ka tuna wanda wani abu wallahi tabba murna sama da yau ka san da abin da ba su tuba tsammani a ce baka baka tattanka ga sunanka a ciki musamman kuma irin wannan harka ta karatu ai dole sai da ya muna gode wa Allah ai alhamdulillah bari na kira kirawo mutum ah, ya kamata ka sanan masa eh. ya kamata ka sanan Hello Ali wallahi na samu admission a Canada yanzu na ga sunana Allah Canada wallahi da gaske nake ka san mu hudu kawai suka ba ah, ba gaskiya na ce a kamar yanzu kai sai kana da kai dai bari kawai malam ka san jina nake kamar yanzu ma ina can irin rainin hankali ce ba shiga abin da kike bane amma biki ce kuma kawai kin wuce malam dan Allah ka masa mun daga gaba an ba haka ba yanzu zaka raina kanka ni raina kaina wato ke biki ga abin da kike ba kina kina zan raina kaina ko ai da ma na sani bakin ku ɗaya turo ka dinka hana ni karasawa turo kai Relax. Me yasa ka mun haka? Me yasa ka ji amana na haka? Me yasa ka mun haka dan Allah? Umida. Wannan shine sakon kundin samu a wajen ki aminiya ta. Wai for one sake.

bana fata na sake wata mu'amala da ku ko a lahira bana so na kalle ku ya don't duk wani abu nawa wanda yake daga ka bani so idan ba haka ba za ka sha mamaki irin mamakin da na sha a yanzu ke kuma za ki gani ke ba abin da za ki yi ko ba wani abu da zan baki sai dai ma ni ki bani domin ni ke miki bashi na san cewa baki san da wannan abun ba amma wataƙila idan na nuna miki za ki gane abin da nake ce ni ma'ana dan kai baka sani ba ita ta sani kuma na zo ne in cece ta daga masifar da take tare zan baka shi ka gaggauta barin nan wajen kada abin da ya same ta kai ma ya same ka haka ce kwarai da gaske bari ki dawo a yi Assalamu alaikum. Ah, barka da zuwa bismillah yau ya ne ce alhamdulillah sannu fa kai Allah saka da alheri wallahi ba dan kai ba nan ba ta dawo ba da kashe ta zai saboda akwai dukiya mai tarin yawa a hannun shi kuma na san sun salwanta kenan ba za su dawo ba sun salwanta ba an bar su wani saboda ai yi business Mm, to gaskiya Cana yake yawan zuwa kuma shi yake mata odan da kayayyaki tana da shaguna masu yawan gaske a kasuwanni to kuma duk wasu abubuwan nata shi yake tafiyatar da su ta yadda da shi ta bashi amana ganin yadda ta yi da shi har suka yadda cewa za su yi aure nan da sati guda to ita kuma can yarinya da suke tare kuma ba wace ce ita Hmm, to gaskiya ban ta ba amma watakila ita in ta farfado za ta san kowa ce ce ita ko da ke yanzu dai na hannun hukuma kuma Allah ya da nasa za su tume shi akan wani laifi da aikata muku thank you tun farkon mu da shi muka shaku da shi muka zama tamkar aminan juna ke dai sai ka mun koda mishi kiki amma har yanzu kin kiki haɗa da shi hmm, ƙawata kenan ki kwantar da hankalinki sunan za ki ganshi ba tare da ɓacin lokaci ba kuma ki san me hmm, shekarun shi a china kuma ko waye ne shigo ga dan muna magana shi ashe yana kan hanya gulma ta kuke kenan dan na ji ana ta kan naman jiki na ana ci ashe ku kuke zance na ku kuke cin nama na kan da zuwa ya hanya me zan ce mata Ki sani ban san irin wannan gaisuwa ba <laughs> amma kanwata ai laifin ki ke fa kika yi min alƙawarin cewa idan na kasa za ki koyi da amma kana cikin wahala kana dinga wulaƙanta ka ka da mami ta za ta koya maka wani abu to ka shiga tara ai ko lalle na fahimci haka ko ba ni da zafi malami zai canza hmm. ai da ma ai ba biya na kake ba ko kada ka damu duk wani abin da kake so ka koya ka zo nan zan koya maka ikon Allah kwacin yaya kuma zaki mu ba wani kwacin yaya ba wani kwacin yaya aiki ne na fuskanci kina nema ki wulakanta mutane kuma ni kin san ba na jure wulakanci saboda haka na canza malami mun raba ni mutum da mutum mutum da mutum mun yi magana da bashir ya riga ya amince min da cewa in ya aure zai bani na gaban makaranta to Allah ya sa To wai ni me yasa kika damu da wannan karatun ne? Bayan ke mace ce, ‘yar aure ce ke. To ai shi ilimi babu wanda aka ɗaukewa. Daga namiji har mace, babba ko yaro. Sai dai in ba ka da ra'ayi. To amma banda ke me amfanin ilimin da ba za ki amfane shi ba? Kamar ya ban fahimce ki ba. Ina nufi idan kin yi aure ta ya za ki more riban ilimin ki. To ai shi ilimi yana da kyau. za ka amfana da shi ta kowace hanya domin baka san me Allah zai mai da kai gaba ba kuma haka ne Allah ya sa mu dace amin duniyar mu da lahiran mu Wai me yasa ki so ki dinga wahalar da kanki ne a kaina? Idan ba za ka manta ba, akwai alƙawarin da na ɗauka a gaban ta shi nake so in zo in cika nan kuma ina ne kika kawo ni nan wajen shakatawa ne na musamman musamman ma idan manyan bakin mu suka zo mukan kawo su su shakata su kalli korayen ganye saboda ya kara idan su karfi amma ban taba tunanin kin san wannan sirrin ba abinda da na fi tunanin kin san sirrin su shine girki da iya sanin kayan kwalliya to wai ku maza me kuka dau mata <laughs> yanzu dai ka zo mu je ga can kayan sanyi da abinci a kawo mana mutum kwata-kwata na rasa yadda zan yi in shawo kan iyayena da su fanni in kammala makarantar nan kafin ne to banda abinki ki bari mana idan kika yi auren sai ki kammala karatun ki a ɗakin mijinki ke ma kin san wasu mazan ne suke yarda da haka banda abinki duk namijin da zaki aura sai ku yarjejeniya da shi ki ce idan kuka yi auren za ki ci gaba da karatun ki idan ya amince to idan bai amince ba sai ki fasa idan bai miki ba ba zai yiwu ba wani namijin ko duk dokan da kika kafa mishi a waje tunda yana son ki ne zai yadda ya amsa miki haka da zarar kin shiga gidansa sai ya bujiri da kina cewa za ki makaranta zai ce bai yadda ba kuma kin ga a ƙasansa kike dole ki haƙura hmm. to ba sai in bujire mishi bane ma aure ai sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce mutum ma ya bujiran ba kin ga maganin barkar a fara ni da son samu ne kawai in gama makarantar nan tukunna ya to ki fara musu idan sun kankura shi kenan kun san iyaye su sai da suke ni na ina sha'awar international business amma babana ba zai bani ba sai dai maybe idan muka je da kai watakila zai iya aminta tunda kai kana da contact da su kaga zaka iya shigo mana da kaya an abin da ya kawo ni shine na zo na duba abubuwan da babu a garin nan sannan na koma ni odar su a gaskiya ba zan iya yi wani aiki ai ba wai ina nufin ka yi aiki a karkashin wani bane so nake mu haɗa business din ni da kai ni wannan ne abin da ba zan yi ba saboda na fi so in yi amfani da kuɗina da kuma lokacina a lokacin da na ga dama ba tare da ina shayin wani ko wata ba abu ɗaya da zan iya miki shine albarkacin ƙanwata shine zan iya shige miki gaba mu je china nuna miki da abubuwan su da yadda ake yin su zuwa wani dan lokaci idan ki idan ya bude kin ga ke kanki zaki iya yi ba tare da wani ya shige miki gaba wannan ma zai fi sa hankalin ki kwanta ni gaskiya ba na so kai nake so min da kanka ban da abin kaya ne bikin magaji ai baya hana na magajiya tbcs ita kai ma kai naka ko kuwa hm, abin da nake nufi ka so mata duk wani abin da take so kai ma ka sai naka tunda ga ai harkar na kwantena ne ko kusan ma ko da yaushe muna tare da shi har lokacin tafiyansa ce na yayi ya mana odan shaddodi da ya duka. masu musifan kyau babana ya gani ya yaba masa to wannan dalilin shi yasa na sake sakin jiki da shi har ma daga abotan da muke ya juya ya koma soyayya da dukkan alamu abin da yake raina shi ma shi ne a ransa ma'ana dukkan mu muna son junanmu kawai furtawa da ta kaura a harcin to amma ke ko a bakin ummi baki ji wani halamun ya kamu da sanki ko yana sanki ba gaskiya babu wata to ta yake kai kika sani eh in yana son ki ai zai gaya mata saboda ita ta haɗa ki da shi kin san shi so ba kowa bane yake gane shi musamman ma idan ba kai ake nuni da alamunsa ba haka ne to amma ina ganin ummi za ta san ko ma me saboda dangantakan da ke tsakaninta da shi haka ne amma zan ji in bigi cikinka ji ko ma ne ummi ta kin san ke kawata ce kuma mun daɗe muna tare tare muka taso in fact kullum ma muna tare da ke na san babu wani abin da zaki ɓoye mu a duniya dan Allah dan annabi ina tambayin ki baki baki fuskanci wani abu na so tsakanin ni da Yax ba yayin ki eh to a gaskiya ni ban fahimci komai ba ko in ma haka ne ai ke kamata ki fahimta inda ke yi wa ba ni ba look mita ba haka bane kin gani zai iya ji kunya na ya kasa sanar da ni cewa yana so na amma kin ga ke wasa ce kuma kuna ire irin irin wa'annan maganganun kin ga ba zai iya boye miki ba amma ni sai ya boye mu saboda kunya eh to amma gaskiya ban da masaniya a yanzu amma kake damu zan binciko miki har na binciko ki kuma yanzu in sanar da ki to na gode dama ni na san ba abin da zaki iya ki boye mu miki to dan Allah ina so ki binciko dan Allah dan annabi ki sanar da amma dai gobe ba da safe zaka tafi ba ko eh da ba zan tafi kamar karfe 5 da rabi to idan ka tafi shikenan ba zan sake ganin ka ba sai bayan sati uku Halima ina so ki tun ranar da na fara ganin ki zuciyata ta kamu da ciwon sanyi amma na rasa yadda zan yi gaya miki ba na so ki tunanin ina son ki saboda wani abu na ki ina son ki so na gaskiya so na haƙi abin a true love so a true love idan har kina jin akwai wanda kike so to fa ba ki buƙatar soyayya zan haɗe a ta kuma ina miki godiya saboda irin kulawar da kika bani zan yi shawara kuma na jikina duk wanda ka so ya so ka shi ne dacewa kar ka ga laifina ne ni na so ka ji na jikina duk wanda ka so ya so ka shi ne dacewa ah, soyayya gaman jini mun sha udari da yar uwa yau babu zato cikin dare ɗaya za a raba mu bai ɗaya soyayya gaman jini kai ni yau har ya zama gaban jini ra'ayin mu da guda ɗaya a gidan ku ana batun wani duk soyayyar da mun kai burin su ki ƙaurace mini wai ki bar ni ki ɗauki san wani a ganin sun take gaskiya kada ka ga laifi na ni na duk wanda ka so ya so ka ne dacewa ina eh, yarda da so amintakar da kika yi mini babu yaudara ko da a cikin duhu kike fuskarki nake gani fara amma matsalar ma'ambatan ki da yau suka ɗau halin dara zuciya biyu sun zamo ɗaya kuma za a saka su wariya ka ga laifi na ni jini na jikina wanda ka ya ka na cewa my ƙasa ban san ranar ta ba duk abin da aka yi wa dole ai ba a ga farin cikinsa ba zan dau haƙuri a dole ne an tauye haƙi na zuciya ka ga na so ka jini na jiki wanda ka ya so ka shi ne E, eh, karki ga laifi na ni na so ki jini na jiki na duk wanda so ya so ka shine dacewa eh, kar ka ga laifina. na ni na so ka jini na jikina duk wanda ka so ya so ka ne dacewa eh, kar ka ga laifina. na ni na so ka jini na jikina duk wanda ka so ya so ka ne dacewa kin san da ba zan kira ki haka kawai ba tare da wani kwakwaran dalili ba sai ki sanar da ni abin da ya suka kira ni a wannan lokacin wai yana so na wai ya daɗe yana ƙaunata ya kasa ya faɗa min a mashi wai aure na zai yi wa shi wa kenan yaks mana yayanki ni mutum da mutum lafiya ya kika shirutu babu komai kawai da ina mamaki ne da kai babban sa'a a rayuwa yanzu an yax ne buɗe da bakinsa ce yana son ki da aure domin kuwa mutum ne shi ba ta inda mata suke rububin shi ba amma kwata-kwata ba sa gabansa in kin lura da shi ki san cewa mutum ne shi mai ibada ga addini ga kuma riƙon amana a gaskiya kin yi babban dace kin je da muka yi da shi gaskiya halima ban goyi bayan shawarar nan da kika yanke ba Ban gane me kike nufi ba. Haba, haba Halima, ye, eh, ta ya za a yi ki baiwa so damar da zai zautar da ke. Bayan amanar zuciyar da kika bashi, yanzu kuma kike so ki kara mishi da dukiya? Gaskiya, tunani, ki yi nazari, ki je ki buɗe sabon shafi na masu tunani. ki sake tabbatar wa kanki abin da kike shirin yi daidai ne? Safiya kenan. To idan haka ne gaskiya tunana da naki ya sha bamban. Ta ya zaki ce haka? Hmm. banda abinki mutumin da ka ɗauki amanar zuciyanka ka bashi ai za ka iya ka bashi amanar dukiyanka babu abin da na fi so sama da zuciyata don ita ce jigon rayuwata da zaran ta tsaya na daina motsi kin ga ko ina ƙaunarta kenan halima kenan hauka da hankali duk a guri ɗaya suke amma kowanne mazauninsa daban ina so kafin ki bashi amanar dukiyarki ki tsaya ki ga yadda zai rike zuciyarki tukunna Halima ta tambaye ki wani abu ne? Eh ta tambaye ni amma ban ce mata komai ba saboda ban sa abin da yake cikin zuciyarka ba. Ina nan kamar yadda kike sani ban canza. Abin da nake jin tsoro shi ne wata kila ki ba za ki yi haɗewa kuma ki za ki zama daki. Kai da Halima kun dace musamman idan abin ya daure. Ni zan kai amarya da kafata. Shi kuma an wa zai kan shi. Shi zai kai kan shi da kafarsa. musamman idan ya riƙe alƙawari. Idan amarya ta nuna a hannuna, ni kuma yi ɗawainiya ku. Ni ma son taya ka. <laughs> Ta ban shawara ta ce na amince da shi, wai shi mutumin kirki ne. Bai taɓa sa rayuwar shi a cikin rayuwar wata mace ba. Kuma wannan da gaske ne, saboda ni ban taɓa jin shi yana zancen wata ba. to wannan dalilin shi yasa na amince da shi nace ni ma ina son shi kuma zan aure shi daga na har ya zo tafiya China bayan ya dawo daga China iyaye suka shiga cikin zancen aka yi magana aka sa mana ranar ɗaurin mu. a'a wallahi ina da wani raɗa da zan miki kawai sai na ji kunya umma to me zan iya raɗa me mutumin ki da ya furta yana so ba dai kike gaya mishi ba ko ɗaya aisha ce min ya daɗe yana ƙaunata kuma yana so na tun ba yau ba ke kamar yadda na gaya miki a baya Ta ki ko kika ce mishi da ya gaya miki haka ce mishi ne sai na yi shawara har shi ya damu da ma in furta mishi duk ranar da na gama shawara ta to ki yanzu wani hukunci kika yanke bayan mun yi magana da shi na ji na samu ummi dangane da sanin halayensa ta sanar da duk abin da ka sani akan halayensa kuma ke kin gamsu eh to kin san zuciya tana son mai alkunya ayyuka kuma shi yake nuna halayen mutum da alama dai abinda ta faɗa mu akan sa haka yake ko kuma in ce ya zarce haka haka da dai kin tsaya da ganin kanki gaba sai ki bari sai abin ya ci gaba tukunna an yi nisa kya zarce da yaba ba za ki gaje ba ko kuma ke din ne ba ki gane ba kin ga yanzu dai kin ga jiya da na nan na daɗe ana na koma gida a kwana yan fara kuma ni ban san da ba ki hasu da sai an ji ba sannan kuma akwai wata mace da take yawan kirana har yanzu na kasa gane wace ce kuma na kasa gane meye dalilin da